حقاً على الأرش السوى لا والذي حقا على الأرش استوى متسلماً

wal qur'an wanda ainihin inkarin qur'ani ba maganan Allah bane ba yanzu ina son Allah wa yaqulu huwa makaluhu yace qur'ani halitta ne ba maganan Allah bane ba wa yunkiru ulu wallah yana karyata saman takan Allah ala arshihi wa fauka samawati yana can saman sama wanda yake Allah bai sama ta koli za a ce yana son Allah yace Allah na ko ana yana nan a shadda yana nan a hotel yana nan a kasuwa wai kolo huwa fi kulli makani hal hadha yuhibbu Allah ta'ala shin wannan yana son Allah ta'ala Allah qawluhu Allahu hmm, wannan sanin Allah yadda da sunayen Allah yadda da siffofin Allah gaskata su kyauta ce ta Allah Allah na bayar da suna ga wanda ya saba قال جل وعلا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah na ciyar da wanda ya gada ma ba ka jijjiga hmm, sai a ɗebo a baka ba ƙirgawa Ali Imrana aya 37 wa huwa yuharrimu man yasha Allah ke haramtar da abin da ya ga daman haramta shi mimma la yastahiqu ko kuma yana hanawa wanda ya gada ma, wanda abin bai dace da shi ba ko. sai ya hana masa min shi. ko min ibadatihi ana ibada ga Allah sai shi ba zai iya ba eh, ya shigo ibada Allah dole ya fita ka ga mutum kirkire yana kan yau juma amma zai tafi yawon shi zai iya zuwa masallaci zauna ba kuma can inda yake a zaunen yake shi ka zauna a rumfar mai shayi a zaune suke Duk ya ka gansu a rumfar mai shayi suna kwankwance. Akwai wani ma? Wani ma a tsaye Ke shi ne za mu je gada motar mutum kaza ana canza abin nan wasu mutane suna tsaye a wata rumfar mai shayi ana ta gaddama har aka gyara muka canza baya muka yi ne mutane nan ba wanda ya zauna hira kawai a jikin kai. ce ikon Allah yanzu ma ɗaya nan da a sallah ne da sun kai limamin su fara hmm? haka zai yanzu tahiya ce a zaune ake shi ke nan kai dogon tahiya ka dinga roƙa muku duniya da lahira ka dinga roƙa muku duniya da lahira malam kai ta sai wani sai kai wani tashi zai wannan zama har a zaune ne fa in yi tafi daga nan ma wuta wurin zaman zai ma to irin waɗannan Allah bai yarda da su ba Allah bai yarda su bi shi ba hmm. saboda haka nan min wa min ibadatihi wa min fadlihi daga falalarsa bi sababi al abdi nafsihi zai yi wata dalilin aikin wani mutum ne da ya aikata Allah bai yarda da shi ba ya ba zai iya zama ba zaman nan da muke na kafin ka dubi fa yadda da masallacin babu babu hanyi babu wani da amma wani na kirga wani daga cikin mutu ana gamawa ya ce ya tashi akwai wanda ya tashi ba jikaye ba sai a tashi mutum yana tsakanin motocin nan har a yi du'a'i na gaba daya ina nan a tsakani ina sagada sagada قوله وترى المخلف في الديار تقول بيتي نوني مينا بريد جيرين لتفر أكا إيكي وترى المخلف في الديار تقول إحدى الأطراف في قصة ذاك اليوم ده أكا بشي a cikin gari na wannan ana jawasa wannan muhu ne ɗaya ne daga cikin muhu ina nan zaune inda yake ba zai iya tashi ta ba kamar yanzu kaga yan hadiri ya taso murhu na ake ba da sa aure amma irin murhun na asali ba irin murhun kuna zamani ba murhu da lantarki hmm? murhu a gora yau yanzu a gora ake ɗinki agagege wani gore-gore ne hmm? tuluhu ko tulu da ruwa a cikin yin ya fashe ba ina hmm? fashe ba ina fashe ba likita in ya fashe ne maganin da shi na yadda ya ƙarfinka ba ciwo ba zai ba amma mugu ka ga ala girki kai ya kai ya kaga abin zai zama tsaya sai ka dauki abin ka ka kamar dauko ruwa ya masa zuwa tsaya ya ma dube ne gobe in ya dauke ka dawo kai jirgin ka to haka za ka ganshi wannan maharumu kamar murhu ike kowa ya shirya kai shi maharumu kenan فأما المتخلف فهو مثل kamar murhu ne yake. وهي إن بقصد أساسي باب مناسب الابل القدر ترى آه، تراكم تكونيا الذي يوضع عليها وانت أكي ترى تكونيا أكي فهي مثبتة تبتتية لا تتعرض وهذا ما إكدسون لا يتحرك قلبه duk wa'azin da za a yi zuciyarsa ba ta motsawa wala jisruhu jikinsa bai motsawa sai ibadatin lahi azza wa jalla wala ta tataharraku azimatuhu himmasa ba ta motsi fa huwa sabitu ala bid'atihi wa dalalihi la yugadiru makanahu bai barin wurinsa wa hiya fi tariqin ghayra tariqin lahi azza wa jalla قوله الله أكبر ذاك عدد الله يكفي الله أكبر ذاك عدل الله يكفيه على من شاء منه mutumin ne ya saba wa Allah Allah sai hukunta masa da abin da yi kace al-iqabu adalu minhu subhanahu ita uquba adalci ne daga Allah an yi wa mutum ne abin da ya dace da shi kamar misali ne a ce maka a yi jarrabawa mutum bai yi jarrabawa ba ga adalci ta ya faɗi shekarar ko an yi gaskiya kenan amma a ce a taimaka masa a tsallakar da shi don an yi wannan Maganci ne mutum bai zuwa makaranta an zo za a yi jarraba ke bari shi ma ya zo ya zana ya samu satifiket ɗin ai ba satifiket ake bayarwa ba karashe da karatu ake badawa ko ya ci jarraba ya kai kafan kana da shi da yayi inda yana zuwa aka dubi zuwansa za ta yi ko faduwa ya yi za ta yi eh. wannan yana zuwa yana da wani haniya a karatun da yi amma sawabu amma la da fa innahu fadlun minhu kyauta ne daga Allah subhanahu qawluhu hamdun lidha rabbi jalla jalaluhu Ina gani ya shi, Hamdulillah الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان يحمد الله جل جل وعلا yana gode wa Allah mai girma da ɗaukaka ala adalci bisa gaskiya da yi ana fadlihi fa yahmadu ala mu'aqabatihi sai gode wa Allah akan hukumar da aka yi kuma halil kufari wal mushriki na wa ashabul jara'i dai fi suka yi ainihin li anna hada subhanahu wa adalun هو سبحانه وتعالى يوقع عقوبته ألا نعفى عقوبة بمن يستحقها ممن خالف أمره من يصاب ولا مريض وارتكب نهيه الله تعالى يحمد لذاته Allah ana gode masa da ba zatin wale asma'ihi ana gode masa saboda sunayensa wasu sifatihi ana gode masa saboda sifofinsa wale af'alihi ana gode masa saboda ayyukansa jalla wa ala ayyukuni alaihi bidalika wa amma shukuru amma godiya shukuru fa innahu la yakunu illa ala al-af'ali faqat in yi shukuru to ba a yin shukuru sai akan ayyuka kawai amma hamdu ina ana yi don zafin mutum don ayyukan mutum don sunayen mutum don sifofin mutum duka ana yaba masa ana yaba masa ce kai wannan ko amal ce kai wannan ke kyawa ne eh kaga an yaba masa da kyansa. amma shukuru ai sai an masa shukuru ta wani abu ولذلك صار الحمد أعم من الشكر جنان حمد يا في شكر ومن أفعاله سبحانه الجزاء على العمل بجتكم أيك الله تبارك وتعالى فاك واعكم فيك لا يستوي المؤمن والكافر ما أديد تمومني دكافر وبين المطيع والعاصي wannan ne ke sawa ما cikin kan da mata biyu wancan na wannan ba ta maka da sai ka zama su bai zama daya wacce a duniya tana tunanin ya za a yi ta ma tana gudun fushinka tana gudun fushinka wannan kuma ta damu da kai ba ka fashe ba fushi ba to kaga son su a zuciya bai zama daya to ƙarshen ta mara ɗaya sai ka tafi tana cewa me wannan ɗaya ta fahimce shi hmm. yaren yan zamanin ce ta shanye shi ta je ta kai an rubuce shi ta shanye shi sai yadda sai da shi nan kuwa ba wani abu ne to ya za a yi ka ƙi ka ka ƙi mai maka da'a ta ga nan ka kai hankali ba komai naka mujassar to haka to don haka nan kaga Allah ba zai bai daidaita tsakanin mumini da kafiri wannan ya yi imani da shi yana bin abin da ke so wannan ko an sashi ya ce ba zai yi ba sai ya yi shiru ya yi banza da abin sai za a sakamakon sai zama wata in an saka mumini falala ne in an hukuntar da kafiri an yi daidai abin da cancance shi kenan la ya sauyi da mumini wal kafiri kamar la ya sauyi da mutu'i iya asus bal Allah ya ala hasabi amalihi هذا هو العدل من الله تعالى ولا يعاقب المحسن بين عقوبة توا ولا يثيب المسيء على إساءته بل يوقع عليه عدله ويثيب المحسنين ويؤاتب المسيئين لذلك قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سبحان الله ساء ما يحكمون شو هكا